الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تبتي على الله صلاة أنسي شدامي شنري تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافين قوة بميدة كافين تاتي بقريش كل مسلم من صحيح الإيمان مسلم minan na safin goma ko azun gobe na ramadan 1435 kalenda nigeria na ajin daidai ba safin goma yan july 2014 kalenda miladiya na ya ci gaba da kafin ya littafi na ituyen manjine shafi ne da na yi page 221 rakan ya hadisi nomba 503 ko fasari na daga yakin sai a turahmatin layi efe gwani rama ya ce ci an abi rarata radiyallahu anu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga ba a biyurarra daga ba a nabi sallama na diga kala Allah azza wa jalla ce ci na wacce ma zaɓe na ga sabakat rahmati gababi rama ya mi ce ci wa shi jira fushi ya yi ya bugo wa ne sai ya zama cawuza shi tun zama cawuza 1000 kanu jayayen daga tuba ji ma ce jafar ne benin ko? Mm. zan da ce rayuwa ba ta ji shirka wa fejin wunde zai lo musulunci ka sallama lafiyan ja mutum ya jabi sai ci felu ne babu alijanna ba ta ki na rama ya ce ci biyu ya ce ci bugu su gaba kawai da rama ya ce ci ma وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض حقيقة الله ta إفن جعلتا yi na مئة رحمة عليتين رامشتو كل رحمة تباق ما بين السماء والأرض رام جندو واشتا كالي سمبكي فجعل من هات الأرض رحمة من رامشتو نطشا من العدنيتمو fadiha ta atiful walidatu ebora manyut na to ci cikin nan ungan ne ibrahim ni wucin náà jíbe wọn àdé tòsàyú wọn àdé egoyo wọn àdúgbò tíyà wọn àríyẹ jítìlì wọn àfẹ́ tẹ́wọ́ wúlá lè ti wọn àfẹ́ lùtàn pátákì iná yẹ gùnbẹ̀ tòsàyí náà mẹ́ẹ̀dẹ̀ ẹjú na tọ̀zàwájì tó dábà walwashu a ta to dabba shi riwayat animal shi wa tairu ganin da ya ligi shi bazu ha ala babu yin gune jari ba ne bala ma ni ke tun mutu cikin ki mana sai za ka ne yawmal ya riga da bi rama shi ni na kenan A Allah bi hadi rahma ta ci wuda ta ci wuda gum mu'mini da raman ne wa an wa idan da ba ki raragadi ayi nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ga inna lillahi ni rahma. hakika Allah ya rama shi su anzala minha rahmatan wahida ce ta rama ni ce ce cikin bainal jinni wal insi tsakani jinni da zawan shi wal baha'imi da dabba shi wal hawani gangani be e so son yi fadiga ya ta'atafu na jenene nga ya je je gura ويتراحمون وبها يتراحمون بيوي مغا ايتي دي غوغجو وبها تعطيف الوحش على ولدها بيوي غا تاتو واد انيما لغوغوان تاون ويدي ويدي غويا اجو نولي غباسو نمباسو bene da ya shaga ne amma wani gan mai ji wani wajuja wani wajiji wọ́n àwọn ẹjú jà wọ́n sí èdè tọ̀fẹ́ yóò so ẹgbẹ́ kí ibo ẹgbọ́ra àmànyánu bí ṣe ngakọ́ imọ́ kọ́ ngakọ́ iwọ̀ ọ̀rọ̀ tó àfẹ́ kí wọ́n fẹ́ lagwa pàbó kaza kaza kaza arúgbà àríkí ẹ̀ arúgbà akájí nga kaji mutu da yadda ya jiun ne gubun jayi kan zo kawo su ne ya bishe ne gina gogo ga su bukan nan da ga fujo yawon kibo za mu biye gun na waje ya ejuji na efebe ku kwele edu the same nanna waje a zai yawon ga yaji ku ne kwata jan kuma la ya yabo efebe ya huru yawon kibo yabo rama wucin eyi da ka bai shi na wuto gbe ga yi wuji lajin da cewa wuto a fe kyodo da nukpa yabo ga ciwo lo sun fi sun fi ewe jaja lajin ba sai ba kiwo ramani mutum lukonyi nga kaji ko elugi nga yi nga magi pe eso eji o si ala ti ari wùtọ́ ká àti àwọn ìtàfẹ́dà wọ́n ní gíjà gínà jímẹ́zò tàbí láwùjí ẹ̀fẹ́ yìí tàfẹ́ yìí ayọ̀kákùnrin gíjà fẹ́ afe tí wà sí ká tàrí fún ọdún ba ta yi baki bo ramin likeke wuce na tofu ga malaka yi gbogbo yi ga shishi ba na ga lauya na lauya nani wa lauyo babisita wa lauyo ki wa lauyo laya amma nane mauna wani je ya gunye yi na na ake ta shi bacci gan wule da nan wasu ibo ramin ni wuce na tsoci wuce shi nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eji annabi ne ga ibrahim na jan jari annabi sai kungiye sahabi sai ji mamaki annabi ga innaha rahma yegun yo bi rahma ne ce ki ta ka ni, e mun ci odo bayan jan ku ya jan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ce min barolani hassan da husaini sai dazin ga ga dazin haniki ga dazin haniki ga dazin haniki annabi ya hutu ba ba annabi ya ci mun baro dagin na jila kila ramu annabi dai da suje dauliyani hassan ko husaini wa guta annabi pato ko wa guta zumo yiri ke da ga da su da ya ke jiwo tudo ko ne mu be jiyo annabi mu ya yi annabi da ke ta faru da shi a kashi annabi ba ta ba kasha a cikin misa mutaɗe ta wuce yau su ne ne zo zuta zama anabi anabi mu yayin fila ci mu kan a ji sallah ga masallaci wa umma mutu bintu zainab la ya ji zainab ne egi zagin a nibi nan egi na yin wuce mai daga baya bula su nan a nibi aji wula su wani ni a nibi gaji baron wula su ga mai liman in alo su je dawa ji wuce ci in ga baron ke na ebo kibo rama le sabin da coci shaga wacce ga anabi a tu kalbi nuna su biya na ku ya ki su gizo kan yi shi anabi ya tsaya ya ki su ya ja shi ramu wani sai ci lati ma gwanin man la yarham la yarham da ne gune da shan su kwa gune wa ba ta yi wani ramu ni ke ce wuce mini shi sun shon na sa kwacci shi shi ne ba ta wuce bai rote shi tsakani kan da shogun yau nan. Bai gola ji ganewa. Na a shi shi ya liya sun egide ti yí bá ní ilé ilé àwọn ilé ohun ti ga bí tí kó hmm. náà ṣíṣì wọ́n tó pé ó lè yí ni náwó àwọn tí gbòrògbòrò wá ní kó wọ́n ẹ̀dá tó sàn wọ́n wọ́n ẹ̀dí ẹ̀dí tí ló ti rúwọ́ àmá ẹ̀dí ẹ̀dígẹ́ ti bá ní màmá àwọn ẹbí lọ́dìyà ni a kó so náà jù fẹ́ find difficult ní ke na fili fili nguwa bibiyo bani da ejin da majipe ngi tiwani re before yang man nuju boku ye wuti wani tete ngi to son hmm? eh agoto ngi aga ge dia zata ta te yen ne yezo ge you see ki na dana rahma ejin go che mi bi ama nana mu ne we je le de ya wuti laji ebo ni we le de

láhùn jọba ẹ̀hùn láhùn kúrò láhùn láhùn kúrò wọ́n àyè jí ẹ̀nà náà àgá ní ọ̀lá ló sún wọ́n náà pátákí lọ ìlàjẹ̀ fún ẹ̀yẹ a ẹ̀ṣì àwọn azáàmìyà níbi ìlàjíngbò ti dánwó ìlàjíngbò ti dánwó záàmìyà níbi cek. kí mu ti e, jẹ́

ne da sokoci yigin nan za a lita ɓata la operate yadda ibe da nore ko efebe abdu feshi ne eh ga yi waya ɓangaren da wani wa ga yi jujin damuwa ɓata ramuran ko akpakosu ebe efe kule agadama ɓata kiro ramu wekule gayyana babun nan kiro ramu E ba ti i wa funu e, ko ka funu e, ko wa ji fe wa bi awon fe den ni ne o ja bi le ja di kaka ke ja ku awe na so ti mo pai ba se wo ji bo wo ni to se yo me de wu ba ka ji jo rahma so minna nga ji sai ba ke la operate yin na ne to 99 ne ke na special ti wula da biye ne ke da shiga da ya mu ni ja ni na na rahmannaki in zama kawai rukun waya tuwali za ta yi bata ya tara abul khalayi ku dai amma yan motsi ramanan na biya biyu ne gina da gina ko laji gane kai eje eh, yi zaji je za ki bata ga bisun da nan muna bikin wa Hmm? hmm? sashi wani ya bu ne jaji wa zani ba ta ci abici nan na gaji na gabici mu ni kanwa ya saji wa labu nufi tike yuti tu mu wafe jin عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله inna lillahi mi'ata rahmati hakika Allah ya rama shi tun fa minha rahmatun biha min huwa ramani dabo e ramani wucin yadda rahamul khalqu bainakum li ta je ta kani abu what is at what is the yawm al qiyam ko ya ni bu ko tis'atun wa tis'una liyon mil qiyama shi su jinni wuce sun yi alkiyar kebisi a 505 wa hannu aidan anin nabi sallallahu alaihi wasallam a nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna lillahi mi'ata rahma hakika Allah wujira mashi anzala minha rahmatan wahidatan na jinni wal insi wa rama mixin tsakaniya da wangiyo da jini wal baha'imi da dabba shi wal hawami dangane yau su sun gishi fabiha ya ta'atafuna fabiha ya ta'atafuna dan nage je gundo jo wa biha ya tarahamuna dan nage la ya tosan yadda jo wa biha ta'atiful wahsha la waladiha dan nage ta ce ta wadi wa wala ya tosan yadda وقال الله تسعة وتسعين رحمة الله تشي تجين نلا أعطاك فائد فايتياني يرحم بها إبادة ونتشي قال لها وجوجي وتقعد يوم يا فالك يعني جنة يوم القيامة يا فائد يعني ما يوقو عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن لله مئة رحمة hakika Allah ya rama shi sun faminha rahmatun li faminha min yubo rahmatun yatarahamul khalqu bainahum ajrama da bana halita je ladi to sai ya yego do jina what is at what is una mun tashi su ci su din na masuku na wakena li yawmil qiyamati ci ya fa alkiyami ramu wuci ngela to society ke balance ƙarƙon laji ganewa wane zai da nan zanwaci daya zanwaci wama sanwaci da lafiya sanwaci da zawa zanwaci jika wale sai an yi ji zannan amma ebe na tsoci wa zannan goton wagun ji wala ku sukun tsoci ya zanna da wani sai da tosai zannan so zanwuci ne ito sai zannan da hannun ku yanzu na na ci gaji wala na wawa wadawawo wawa shi da yi wadawa yin giciwo wa washin bayu wadawa kayawo wa washin bayu sanda cewa da sun da zane wa dipendin wajen lana rahmatun na gutaka ne halku ya ce duk sai biye guya da shi ko laji ganewa hmm. e ba da yini wo go ko izi ele za da yana lugan na hmm. ko wa egin da ya egin da ya gu e, e ya gu e ya shi ya shi ni gu ya shi ni ya gwe gide ni wadi da mbaku be nuni laji fondoro suga nule ajiya laji fondoro suga babu suga e babu ne ko laji fondoro wali ya yiyan wali gwa zuwa wali na yiyan wali go guye ko tinde kaya yuji ga ga ayu kashi nundere na fe defend unun eh e ga wun e e <laughs> na mare ga wun na ga mare ga wun kaza mare ta sai mutun e bona ajiye support wani ramin na e gaya ya zaci ogun halin nobenyo fweni kete beto ase lo tuye nga ga be ba ni ji be ni wa da ba sa mi ji da ni pe mba go ni ze ni keji nga jo le ya ka go yi ala be no ku mo we wa rahma a so te ji ba go ma ko amma the same means a gini na environment is na lokaci bai da ne bu na waje a bai launji hankali wanda jifi ya guwa guni ya kome ne wu, to na boko alamu je fiti tina fi mun wuce wani awa kasa e ji umar da bala kuma ake umar dubu lafiya ne wallahi tallahi gaba ne su suna je ne haɗi ka san jibin diga awa fawa wa mun ga gujewa shi ma ke jan ko kọ́wọ́ ọgbọ́gbọ́gbọ́ ládàṣí onígájú fún ẹ ní gbogbo àwúta gún ní òfẹ́ ìgbà aláìwọ̀n àdáyé àfá òfẹ́kẹ́ díjẹ́ òfẹ́kẹ́ lóyìn ọgbẹ́ni lánàá ráàmù ọ̀nà sọ̀pọ̀ dídẹ́ ẹgbẹ́ bá ń yíyọ náà dájá ṣíṣe ìgbà ń yíyá àti bí wọ́n àwọ̀ wọn àbẹ́dà lẹ́bù tó ìlú lẹ́gẹ̀ tó fẹ́ yìí náà àti ẹ̀dẹ̀gẹ̀ amma nga ga jin zagi biya wushin wai debo ya jin zagin nan ya jin zagin da ya debo yu ya jin na da ya je tosayu wasu a sai ya je tosayu ya jin zagin na ga kan ga ji da ba zai jin zagin nan ga malan ga wani na lozu ko wa ga eh ka ni ojo le ma ga wani da abele wai da mota ne wajen ala bai na kuma wadda kan rahama sai ta yi ya gube ramela a da kibo a da ya gube yan nan wai society balance kaku ne da ya be ci shi ra'aman nan wace lazu nan problem da mu ewo da ce da egwu ya talaka makwabci da egwu ya makwabca dawa ga eje tosai da egwu ya jikata ebe eje tosai ya inya ina eje egwu ya ba problem ma da society rubuta ne Gwaji gane ko? nga malla society ga to gwaji musulmiya adalci shiga dambu yegu madambu tausayi madambu wani ku insha Allah ta'ala Allah mai sustainability ya rayuwa gurgudu wayo da na yi rujin amma kayan na dabuwa so ne ẹ̀kọ́ e na bí ẹ bá jẹ́ òsì tí inú ibi náà ngawa wazo ekwene ni ada nti uchibu okuna ngawo tse wazo ekwene jikata da ndo guti atu uchi uchi divert yo duki ale kina ngawa wazo ekwene commissioner da uchi gofi uchi gofi tidene ego duki anu yina ko eh record ulu yena ngo so da ki ga yiwo le zama lafiya dabo dan go ci ga satu akuri ji àwọn aga akuri bi ejiba ko zango ci gage ci shi wa ga goyen ya ma goyen nan a problem hmm problem lata wata ni nga malla wa gai wa ga wo peace society of age da wani wadai na mini yayi ji allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhikri dhalika lahum al-amru wa hum mutabina ne ba ci sai ba zuwa ya su yi lafiya lamun ya tsarkar afuwa wa asiya ya yi taci ita jebon ni mana so ya ci jiyayi nan allazi ya ta mu min juyi wa amanahu min haufi la in shakartum la nakun daidai ita spread ya alwayu islami ita spread ya good awareness tarbiya wangi tabiya kirki ya kibe shi ya sallah ya gida lokaci da sauransu ya ji zai foro alajin da ya gidi wani takunin min ku ummatu ya dune lil khairi wa na bin ma'rufi wa hauna da limonka yanzu ki ga ci ce wuce ci wucin yanci gongoci ya ga lugwa zan sai ga su sun noma ya ga je wa zai shi man koyo zai shi nuna. ta jo decide what the best interest of society based on yana ci shi da إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو رضي الرسول لا هو الذين يرتبطونه لا هو الذين يرتبطونه منكم ban bambane ne gan ci wato fadi kaful aza ga sai ji guma ɗati wanda ga zane ga kawai ina ne ɗati ga lagin tara aji guma ga laigwa aji guma ga lagin ta aji guma ga la alfaraji aji guma so wa ebonin crisis sun tsami misali da role crisis sun tsami bukata ya ci dabe yi zangoci wale gan a zan ba ka shafa yi buwa daga yin wuce no ni wale no to da role zangoci lagu dan da ya ko la lagu ci za mutun gida mutun ko lagu kan tu za ko la lagu di kazo ga be gaskiya ma ene ba ta da ke wa da mi ne ne jinjin crisis sun ce na daga gan ci masu ku ezu lanu tu gaskiya sai zamun shujin adalci wane ganyen na shiga da society gurgudun hali to ba crisis lafiya ba bai ba wani ke aki. kuyo ku ebe ne lami ke gaganin ba fi kaga yi ya an problemu dawa ba tuwo ilofungoci a cife a cife a na laifi gari don masalasi ne fi gidan bata nan ko a gaza aji zaɗaɓa ne gashi kafa da yana ko? so ya masalacin da a ta ja labi lemai a kuta kudaji kata tako kuji ce kobu yin masalacin da ta labi lemai da abu fulani ragin babbar da jihar da na kenan agalagan wuyar da na kaka kayan zanaji zanaji ko zanaji zanaji zanaji zanaji bayanin nan on jiga zanaji na gufike ko yasu ko ciyaman ko kansala ko general mace na wuyar jina ne yi sobe da shi na jeji an zuwa tafi masalaci wani eh eh yes zai iya shi ta ci masalaci don gaji kiyar ga ga wajen nan wajen hankali a zanoto ehe zanoto zangon ne kala ne da to bi wasu ya tuya ga wajen hankali a ko su ko general west ko director west a gaji a jikin ne ci bi na ku na sun sa koya na ga da ashe kafa ci biya kan haka ga gina da bashi zanen wa zai side ne adalci ya ba su a yaji ko yi so ne su ku ìtọ́gbé tí òjì fi nípọ̀ níwẹ̀ lé gáàzálì ní gẹ́gbà àdúrà da àzálì ní ìkìtì ìsọ̀kúta ń ṣòwò ẹgbogbo dóòlè tí ilé yìí jí nínà láàláyé gẹ̀rẹ́ ìrù máa dùkọ́ omi hátá ìgbẹ́ ìrù máa di áfòsíhìn ní lánàá láti egbó ẹ̀gẹ̀ náà fẹ́ ẹ̀gẹ̀ mọ́ yìí gan ráàmù ìrítọ́yì nà ní ìwé jìnnà kọ́wọ̀ yáwọn jẹ́ diversion kan ní diversion kan mà kúyọ́kọ́ عن عمر بن الخطاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجن daga umar ibn khattab ko kija Allah shi da ya nabi sallallahu alaihi wasallam sai zamra atu min asabi inda gindo shi dana min ya wujijo tabtagi idza wajada sabiyan fi sabi ufe za nga le gibu bon gindo shi ya akazatu jagila fa asfatu ribati ya unte gila da ba da faru da hatu ta gina ya ne fakala na na rasulullahi sallallahu alaihi sallam, a ribi ce ga sahabi gan ata rauna azin mar'ata ya ile zagi ne ga fari hatan in ga ci ciya ladan wala da ya gina madana fi na ri dana ko na yi gan wayya la wallahi wayya an Allah satrahu mun ga je yi ko wa ce gida ya gune ba فقال رسول الله عن إبزاء سلم لله وارحم بعباده الله جيب يا وجوج من هذه جنن بولد يا كم نجاجون نششي كان نجا دم بانوتيو egi ta gun ba ngo se nda giga do ti be ni yani nga to wo wo de ro wa wa filie filie ni ti man jo bo so ajo da ti ni le o la ta yi ta ko ola wa gari na liya himala arrahma ebe na ne ya juye nan eyi ga yi pe kan wa fe ko to nu ebe wa fe ko ni kan ebe re na ma fe je ma fe lu yu to fun inna wa inna rahma ngole nan unye giya unye giya su ino jora ah gaskiya ngebe jinne ba na la lokaci halin da wanda bila liwe automatically àti bukata yake ebi yaye mẹ́fẹ́ ló bẹ́ mọ̀ bẹ́ lágbó kú mi fún pátá ilẹ̀ mẹ́kẹ́ kí yìí na ráàmù عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه da قال أريد أن لو يعلم المؤمن ما عند الله دامو من قد يندبطيش من الحكومة يعني ما طمع fi jannati bi a hajjun zandondo a dakau zandondo wọn a di fanfan ya aljanna su kwa so a gamu ga wato waga ɗake nina zaba wancin yau ɗin wa kan shi yau tabi wani aka so ko nilari gaji na wajen mai so don gwabe ne da su wallau ya lamur kafiru ma inda layi da kafiri magaɗe ne da ba so ya ce min ramati ya ramana ma karasa min jannati ya hannu zandun ba ba kaune bi rama ya so ya ciya ngo diga nya ko disu na go la je mu itaka ni al khawfu bi الرجاوي تعليم الفواحش حرام بونيك يعني فاشا عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله تعالى إذا الدبو na layan ba ku sai ci na latuna wani zari ka yi bon nama haram alfawaisha sai ce tun alfashe la yara mu ma zahara min hawa ma batana to na ya gbangba na to na suna wala a hada habu ilayhi madu min Allah eh za bajjan ne wa ga don wi do sai ci na sai ce layan gongaro ce tun alfashe la yara mu sai ce layan gongaro ma lu ta shirka la yara mu sai ci no wa ga ta don wi sai ce wa gaji tasbihu waje takbiru waje tahlilu waje tahmidu waje boyan wani aidan mai ba da lazim masu ga ga ne sa san laysa ahadun ahabu ilayhi mad'u min Allah ya azza wa jalla idza eh, dabu ne wa ga gumi a cina. min ajli zalika yabon ma madaha nasu ngama la ta ce domin yo innani ana Allah la ilaha illa ana ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku huwa ala kulli shay'in qadir liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar وليس أحد أغير من الله إذا وانا لاين مقوطي من أجل ذلك يبن نعم، ما حرم الفواشة وانتنا الفاشة لا جرامه وليس أحد أحب إليه لعذر من الله إذا مدب وانا وعذر مقوطي من أجل ذلك يبن نعم، ما أنزل الكتاب وأرسل الرسل ولتعفتي وما تشي تشي بمعنى sẹ́ẹ̀kì owó agbẹ̀ fún àlè wọ́n ẹgbọ́n ọ̀bẹ́jẹ́ òǹzẹ̀lẹ̀ tájọ sẹ́ẹ̀kì ẹ̀láìmìtì ciwo yama sai ta tuci tube umarni ta su kishi li Allah ya kuna lillah ta Allah hujjatun ba da rusul ga malaka yake yake zaza ba su zaka ci za ta wa ma kunna mu'azzibina hatta ba ta rasula ana bi rarata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi alaihi sallam na inna Allah ya garu hakika Allah ya layanga wa innal mu'mina ya garu hakika kuma mu'min ya layanga wa ghayratullahi ya malaysa ma an yati al mu'minu ma harrama Allah mumini dujiya na sai cajin haramu na bi ma'ana ittaqil maharima sojan ɗaya biyu na sai cajin haramu ta kuna abadan nasi ga ce zami ji ba da gano ji gana ku tilka hududun lahi falata ta duha dokar sai ci zaune ya ga jiki ma ya e ga gugama kan rayar ahaulin hima yushiku an yarta a fili fasali goro ibtida'ul khalqi shabayin jijin ya alita wa khalqa adam alayhi salam bi alita ni ga adam alayhi salam ngo ile thought ne darwin to je laza theory evolution na kwa di kio theory un ta gbiya ma ku reality nda ko yi ta a tsari a biya ko da kwai ya ni da ajin mare salam <laughs> eh? the new theory of evolution new theory of evolution the same evolution ga dr sam ma wani dimension na wani yawon na alayyar da ni wato sokko <laughs> ne damu kuma jalita ya zanu wajen da cabe to ba yi ala ni da ajin wa ko ta <laughs> da kwai ya ni da ajin mare salam da kwa ga igbojo Terminator عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي قال لك وصوم يوم فقال خلق الله تربة يوم السبت تجعل تهجك نفوا سيبي وخلق فيها الجبال يوم الأحد تجعل تهباتي جتاتين جكنا النجوة فلالي وخلق الشجر يوم الاثنين وتجعل تهجين تشيبانجي إفوالي تنفوي وخلق المكروه يوم الثلاثة يعني ما تجعل نفونا تجعل تهجين فوالي talata wa khalaqan nura yawm al-arbi'a wa ja'alisa yaski fa larube wa bassa fiha ad-dawaba yawm al-khamis wa tadabba wa tadabba wa khalaqa adam alayhi salam al-asr sai adam yau da jima'a ne fa juma fi akhir al-khalqi karshen halitta fi akhiri sa'atin min sa'atil juma'ati lokacin karshe fuwa juma'i fi ma bayna al-asr ila al-layl sakani al-asr wale ga hadisin na majiga ga yutubu e bodo ga chimle wale ga ali ta sama da shi to ani ga da fata fa kuta ko amma aya da da qur'ani ne kiyo usani na bagawa ne ga agaga ya kiyar specific hadisin nan saban ce jari ta sama da bikin jiki ta jariya ne wani ba fuhuta wani buji fuhuta ba amma hadis nan wani fuhuta ba hadis ne jikiyo wani labiyo so a ji hadis ne ke biya a zai ji wuta fuhuta ne jikiyo فيكتو خلق الآدمي في بطن أمه كمن عزي عزي تينزو عن جديد بقول النوبنا عن عبد الله قال قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بدأ وهو الصادق المصدوق ما إذا قد كيا وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إذا من يبو على أغالي توجد بقول النوب أربعين يوما إفوشبا ثم يكون في ذلك علاقة وقال wace ga ajiye ya su sun ci misla zalika ga ja ci fashi ba sun mai kunu fi zalika zaten wace ga ajiye sun ci fashi ba gabe nisla zalika sun mai yusilu Allah ta'ala almalaka tacca tu malaika lo fayan fuku fi ruha malaika ta bi sarai fi wa yumaru bi arba'i kalimatin a tajin farogun ka kalima guni bi kasbi un zanana wa ajalihi bai wani wa jini wa amalihi bai tuna wa lona wa shaqiyun aw sa'idun ko maza daidai wayo ko maza guru fa wallazi la ilaha ghayruhu ki kuti bai tuna ade zai zaji ta daga sai na sai so shi na inna ahadakum hakika ya ne yabo la amala bi amali ahli jannati idza fil fi jami'al janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un ina da kiu bi ajinin na ga zira'i gwakanya fayas bi da ke tabi ta shiga shi zai faya amali bi amali ahalin nari mutaru fiyina fayar da kullu hauti ya ganda na wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahalin nari idza adami ne ba to lo fiyina hatta ma yakunu baina wa bainaha illa zira'un ina da kubi inena wa ga zira'i wakanya

Eh, mahaifar zage na ko ba da ma tattakiru bayan wace dutse rahimi da mahaifa nan bi na ya fushi bayan bayanan au hamsatin wa na ko ya fushi ba bai gutun lailatan na faya kulu ya rabu jaga ya rabi a shafiyun au sa'idu zanana zage biyo kashi zaguru fayyukta ba na ci ganin tsaka sai ya kulu malaka ta ga ayyar rabbi ya wuce ki a zakarun au'unsa ba ji yokon zagi fayyukta ba na ka wani ku tabu amaluhu wa asaru a cakaye tun gangani ne gangani da rayuwi ana shi wajen na radon nan wa ajaluhu bi yafuna waji da ijo ne wa rizku bi azki na waje ne thumma tuttu wasuhufu litatu wuce na kai bana tigu fa tigu be fala yi za su fi ha wala yi kasu a bai tafi ba a makiyar tafi a makiyar daga na kane ba rufi ya kila kila mujafat wa hannu arzan kan ga sami rasulullah ga wani alibi sa sallam ga iza mara bin nutfati sinta ne wa arba'una lailatan a bai mani efo shi ba da guba ya ga gugana ba ta Allah ilai ga malakan sai ci ga malaika tun da abu fasawara ha wuci ga wuci gujin kira dan ba koyan irajo wa khalaqa sam'aha adiga ali tayin ga gujin ga gana wa basaraha bi bayliwi wa jildaha kun ji bayanin la bayanin wai gare eh wai gare mm. wa jildaha gangani da efo yi Wala lahmaha ganin bai na kuwi wa izamaha da tukwi sun makara malaika ta ga yaro da yawo ce a zakarun an unza ba ji wayo zagi a ce ji wuce ba ko wuce zagi egwai ce ci budan ezu shi ci ga ebe ne yi zagi wani mona wuya fe alama alamai jahiliya yi na nuna ce ce wa nan zandan mai ji ne ga kadar ya ce ce fayya ku bi rabu kama sha sai ciwo ca jis sai ciwo ca ɓaya na gabauni wani ya tubu malaku malaka ci gaka sun mai ya daga ya rabu yawa sai ci a jelu kuma fa na yi na ji sai ya kuru rabu kama sha sai ci a gan ina gabauni kana wani ya tubu malaku malaka ci gaka sun mai kuru ya rabu daga yawa sai ci rizuku wa zikin yajin nan fayaqdi rabbuka ma sha to yace wata kai ne gabu wannan waya tubul malaku malaika ci haka kuma ya khurujul malaku bi sayfati fi yadi malaika ci haka halita da ma ku bana da gubo fala yazidu ala amrin wala yanqusu abi na dina madina kina daga babu na kidan do na ge mu be shi ne mu bi azu ẹgbọ́n náà lè jẹ́ bàbú dẹ̀bọ̀bí ànú dẹ̀bọ̀bí ànú ti láwùgbẹ̀ ẹnu tó fi akágan wọn àṣejò náà àṣà hàn tó ti akágan ga mọ́ wọn àjẹ́ láfíà waje hankali waje ilimi waje katun waje mulki waje ciwon waje kaza-kaza wasu ya caji ba gwaro fata kuna ji kuna gani to yato na je ba bai maje nana to ya ci daga aka bayan jin nan gade ma fece ba ne zuro ma ya ko? Mm. a tinga gaga sai ke ji rayuwa rayuwa na ne ji bata nan wada yin wada ji robbery wada kwaramu wada kuriba wada ji kazan wada ji ko ba sai baki ban gowa kunni bata ko kan ya ji yun shi wallahi ta siya kaga talaka dukiya nan wada da da abu ma ke jabe waje ga tu waje ga tu a ce duku da ba ke jaji to sun ebogo waje jihan tarbiyyar kirki já fòrò bí tó wí kàgbọ́n yẹn tún dèdè wọ̀rọ̀gbọ́dọ̀ ní káà ẹ̀jìn àwọn ẹlẹ́jì kọ́ọ̀gá jẹ́ àjẹ́ yí alẹ́mọ̀rẹ́ àdẹ́gbà tó ìṣò tó ìṣò dáa yìí àmá kàìmọ̀ tó yàjẹ́ skún ní gáà yá kí àtàkì owó an malikin ورفع الحديث أنه قال عن نفس المالك هو حديثنا لا داعي رفو دابا نبي كده نبي إن الله عز وجل حكيك الله نورت ما ذبنا قد وكلا بالرحيم الله وعلا وعلى ما يفعين يفعل يكو ملكا ملايكا فيقول وفيك أي ربي يا وطيتي نطفة مني ayin rabbi ana kasan ne ga tusuci ayin rabbi mudugatan ne ga tusuci fai za a rada lau an ya kudi halkan to jiga kpa ganwa waje a kpa a jin hadita hadita nuci kalan ga kalan malaku malaka ga ayin rabbi zakarun au ya ji ba ji kashi ji zagi yin au sa'idun zagi biyo kan laguru famar rizku ki arziki ya yaji na don famar ajalu ki ya fara wajen da jona fai zari ka zalika ti batnu ya shiga kada ba koyan nugu an aliyin kan da ba ta yi na alim gan kuna fi janazatin fi baƙiyar garkar idan baki baƙiyar fata na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a nabi sallallahu muci dabe faka ada waka adina a nabi ta ce bi ta ce waka adina haula ta ce zuwa ma nabi gaba wa ma'awun mixtaratun su kuma sun gwa nabi fa na kasa. annabi ce za su kuci zuki kuci lujiya fa ja'ala yankutu bi miqsarati bi miqsaratihi annabi ce ga dikanaya thumma makala annabi ce gan ma minkum min ahadin ajiye zade ta cewa ni na ya raye lai bi rayina manfusacin ne su suna illa wa kabila kika kataba Allahu makana ha ce ca da nuka min aljannati da aljanna wan nari qadana wa illa karbu majata ma wa kad kutiba shaqiyatan aw sa'idatan ce ta zan doro kadi ma za gurun wayo kuma da didin wayo to ta yi fira gurun ce ci ma ga bayi ne qala ga fa qala rajulun da ba gina ci ga ya rasulullahi ya wuce ce ce ci afala namqutu ala kitabina yi ga ya biyan na su ko kame ga su ko aka ga yada ajin yada ga aka ga yada ni yada yau kai gano fiye su da amfani ya wannan da ul'amala ya cire turuwa faƙala ali daga man kani min ali sahadati da ga gafe da min ya zaye mawaji wa min Ali alijanna za kirki jona fasayar sayuri ila amali ali sahadati ce ci ga zanna ngo ne zanne tun ya tun ya alijanna wata yawa fi lewe tun ya zawo mana wa man kana min ali shaqawati ana maga ta da mini za shaqi jo za dide jo na fa sayasiru la amali ali shaqawati sannan ga shi ba da ya kai zai ga felu an jabirin qala jaa surakatu ibn malik qala surakatu ibn malik ga wuce ga ya rasulullah ya tace tace bayyin lana dinana jin bayani ya dini yayi ya dini yayi ka anna khuliqna cewa gaja jaji ta yi jinan nan fimal amalul ana kila ike lutuwani wai salla wai fiyazu wai wazaka wai luwaji wai bakurani wai ji tarawi wai ji kiyamu daili wai ji azkaru ko wai ji birin luwaji daini wai ta gaskiya wai lagos! mamana wai ji hadarci kila ke ji na ɓata a fi ma jefas bi la kalamu in ba na ɓata ji je na alkalan yawa ni na wajarat bihi al-maqadiru kadar yana mutum shi kan ga ta ci godo nan an fi ma yustaqbalu kashi yana yi dai baro ne yo qala libigan bal fi ma jaffati bihi al-aqlam ismi yelo batan en yi na akani al-kalam ma wani nan wajarat bihi al-maqadiru kadar wacce ci ma da ci wani nan qala fa bi ga fa fi mal amal to ga ta kira ke rutu kala ni ga yi maru ya lotu fa kullum mu yassaru lima kuli lahu a so ki jiya zan do he na jan ali tuti wona wa fi riwayati ran da jimaga kullu amilin zan do ne lotu na mu yassaru li amalihi ce ti u fayu ni tuna wa lona e ji mi ajen ne fi mi ajen ga wa fe lo e ji mi ne tu mi ne ga wa fe li ji ga wa fe lo an imran ibn husayn qala qila ya rasulullah aga ya ce a Ali a a ulima ahalul jannati min ahalin nari in ba da gina jina ɗaya biyar da gini na shi kala da gafa ƙala na'am eh kala zan kila fafi mai ya amalu al’amiluna wani ya ta kila zai lusnace rufuncin kala ya ga kullum mu ya tsaro lima kuli kalahu a zuji sauki ya zan dondo a rufa ya zan dondo ne na ji hadita wuce wani a na biyar rana ta rabi Allah wa nuwa na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala a ne biga inna rajila lai ya amalu zamanar tawila e za shi cin wa sai lufi zamanin lufana bi amali a jannati ga tugini ahli janna summa yukhtamu lahu amaluhu a ciga ya tuzoyu bi amali a nari ga tugini itu ga tugini ne ya bone zuba ni ga ta ci wo to ta ci umi wa inna rajula la ya'malu zamana tawila idza damu a cikin zamanin lubana bi amali alin nari da tun gini na shi sun mai yuktamu lahu amalu a cire tun zoyi ma na zo buga shi bi amali alin da nisi da tun yi a jin da ya gona gida ta ciye hoto bu in ga malawo jiriyo ya zaga na da alijanna ko zanna da na sai bi na siyan ko? ɗabon wakilina a gaji kina yi zo buna عن سعد بن سعد السعيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنك إن الرجل إيه أكيك إذا ليعمل عمل أهل الجنة وفلت فيما الجنة فيما يبدو للناس بين رجلين هو من أهل النار يتجي من إذا عندما يجي منه وإن الرجل إذا ما بدبه ليعمل عمل أهل النار وفلت فيه من فيما يبدو للناس بين رجلين هو من أهل الجنة يجي من ما ذا أجيسنا ذا شيء مثل دفريتو hadisi ya mangi urejin na fasara zan gwace a fiye lokacin da ne kami tuna tsoci gugu ba wuta da tukuru da ba jijen nan zan gwace a fiye lokacin da lokacin guru ko daga na mai jimi nuna na zugun kami jajali na wasu ya kpakpa wuta lokacin da ne wuta lona ujigan sai zaga shi wuce lokacin da jani wa juna sai amma ya sai lega lokacin da lokacin ya jini alijen nuro a'a yana wanzana zauna Kuyo? Mm-hmm. wa anu aidan anna an-nabiy anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal mushrikuna anil sa sallam gungan be mushriki shi faktata lu a cikin a cikin goje falamma falan ma ma na rasulullah sallallahu alaihi wasallam askarihi ka kuna ni sa sallam wajiba da su soju shi nan wa ma al akharuna ila askarihim a to mushi zane makin da ake bada su soja ma na to mushi kiji wa fi ashabi rasulillah min sahabi ya ni sa sallam wa abi rajulun zabajin yati la yadu la yadu la yadu lahum shazatan wala fada la yadu wa lagwalu ya zamuci shazatan zaniga ga bitike bugina wala fadi tun kun zane bi tu gunta ti ma jona illa taba su ga bitu la wuce, ya dili buwa ga la wuce dan ya bi sai ji bi kuni fa qalu agan ma ajra ma ajza minna al yawma ahad idza e dan boyin nan na je gagba kama a ji za a fulani da ce gagbe zakaruna faƙalar rasulullah a nufi za a sallam gan amma ina gumin alin nari amma zakaruna wale wajen mutu tushe ke fiye wa da hannun na faɗa jimini faƙalar rasulun min zaɗuwaci mini ya sahabi joci gan an na sahibu wa bada mi ga yi ya baci zaɗi gan jin mana mi ga Allah bu min cikin a dino ne kala ga fakara ma'awu zane ci hatin ya gani gori kulla ma wa kafa wa kafa ma'u zane ga da yake wanda yake gori wani za a sura a sura ma un ga jin ce da wani da gani gori fajuri harrojulu a can zaɗi na saba jurhan shadidan e ba ta da jitsani nana fasta ajalar mauta wata fe jiye ga su dube fa za a sai ardi wuce gboko ne jula shi jikin ba buhu eti zogi eti foro giye bi ku ganci mazugun bai na taliyayi wuce lagu taka ni ya jagu ba bubo sun mata ha malala sai fi wuce lamini mutaci ya bi kwanan wani na, wa mini wuzu ya bi faƙatala na sun taminu faƙarajar rajulu ila rasulillahi sabin na lami tugan da zuku wuce hatiya wuce da ba nabi faƙala wuce gan a shahadu annaka rasulullahi mi jiri ke ga tuce ya tuye ciwo yau faƙala ga wa ma za ka kiwo ne kalan ga rajul ladhi zakarta anifa za na wato ya mangi za ba yi na wato ya mangi gan annahu min alin nar ne gimi mina ibu don fa azama nasu zalika yana kife ne ga yanci ko ga don ne buna ale ga sabin na uzai sarawina kan da uzai sarawina fa qultu miki gangan ana lakum bihi mi ate nan فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا مثل كان من وزن ملي واني بصروي فاستعجل الموتى وجي ديغن واغن روتسكندو فوضع نصل سيفه لأنك مغبوك يدوشي بالأرض دكمو وزبابه اتزو جيه ديما سكم معنا اتفورو جيه ديما بين سليه يهون دا ساكانيا ولا دا ساكانيا يجمو يبقى يجمو بابوه sun mata hamala alaihi mutu lamini wuta cinye bin noganci faƙatala nafsa wuta mini wu faƙala rasulullahi alif sa sallam cigan inda zarika lokaci wuce wa inna rajula layya amalu amala ahali jannati ya zafi da tugi mi aljanna shi ma ya budu lin nasi e bayan ne zashe lena wa min ahli na ne tugi kan jiminan nuyo wa inna rajula da ya amadu amada ahalin nari ya zama da mafi lotu gimina fi ma ya budu inna sai bai ne zaje leno wa min ahalin janna ta e gina aljanna man funguro ce ta zaba yi an abdullahi ibn amr bin al-as radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alim yakataba allah maqadir al sai waki kala don yana jajin halitta ya kaddara shi nan kabla an ya ruka samawa ce wani arzi ya sama bikin yi nan yi hamsi bi alfa sana da iya 50,000 yi kala gawa arshihu alalma al'arashi ya ce ci ma mutakiye hadisin na da mini hadisin na hajji wuce tiyan cin libanin manjije etinye ka ni ta wuyi ji ala shi kashe alkalan nan ko? Mm. kabu ne ife jika tun akila ji na alari faga wuce وعنه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قونا نبي يقول إن قلوب بني آدم لله تلك يقبجي جاء نبي آدم يقولها بين بين أصبعين بين أصبعين من أصابع الرحمن ونتعكاني يقوى جنجيني قبا من يقوى جنجيني جهزته كقلب واحد تيقبنينا يصرفه حيث يشاء تيتي قوتي من قبونا ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم مصرف القلوب الله name? ne ṣe ń gbẹ̀ṣù gbà náà sọ́lì kùlúbà náà alátọ́ àtíkà ayẹgbẹ́ ìṣẹ̀gbàdá emilakiyewe antawud annaukara ga adiraktu na sanyin ashabi rasulillah ga wule zango ci yemi sahabi shi sai ga gan kullu shai in bi kada yan doro na wale ji faruwa nan bi kada ya ce kala abdullahi umar umar kulu kala a nufi sallar shai shay'in yandandu bi kadari ya so ya ci wuyo hatta al'ajiza ta ta nakan ma ko Na ma ya go ya lazy ya weak al'ajizu ga zona na ko ya pagbon ta wal su, to yawo da ne kan sai lata kibu ki qadara kullu mawludin yuladu ala al-fitrati ejin doro ne mane matace fitar fata babu ya kadara ba ne ke fi ta sun ana biyar rarrata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi a bi daga manin mauludi a dagin doro ne mana illa yuladu ala fitrati illa fata matace fitra fa ba wawo babu da nuni yuhawi dani abu laje yahudi wai nasrani ko laje nasara wai shirkani ko laje mushriki fa kala rajul zabani da cikin ya rasulullahi ya ce ce ki ara aita wai ya lau ma ta qabla zalika ga ga su kabi lokaci na suku kala annabi gan, Allahu alamu Allahu ga ga ilimi ga bi ma kanu alilina ye tune ginne ke lona wale mas'alai atfalu ga dana ne ko وعنه أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وكل إنسان زندن تلده أمه نوامون على الفترة النام أي ممتاكين فترة مسلمين فأبا وبابو بينوي يهوداني ولاج يهودي وينصراني كولاجي نصارى ويمجساني كولاجي مجوسي فإن كان مسلمين فمسلمون كو أغاتي مسلمي مسلمي eh ya yi musulmi bi ma'ana yammanci ya yi musulmi kai ki ga waci musulunci na ba gina jigiyar ke luta amma yammanci ga yahudi ko nasara ko ne da ake gane ejin na ga yawanci yammanci bu divert da ajini a kullu insanin zawangin dondo taliduhu umuhu nan nawa ya muna yalkuzuhu shaitanu Shatan ya ji tugwa fi hidinihi ya bayan ba kugo illa maryama na ha inda gwana na maryamu gangani be e juna wa inni ha bika wa zurriyata min ash-shaytani rajim hadisi ko wale wale hmm. ya hadisi kai mu aso yon da ba malaika su hmm, malaika da wala shakwai tun malaika lo bai wani tsayin da ka tun shi ko shi ko sai da da eh. ranar shi ko ba lo shi ya wani bai nasara ne tsayin eh, da ya kan wa ga yi na gada bai shi wa da shi wuri wa da shi kazan wa da shi ridda wa ke bai ta shi ba ta malaika laka so kan ga yi na gada bai suwa ni ga na fe wannan amuru ne eh? mila jiga yi ha a mukasu mukayyar mutlaka ne ne ko e, ba su nuka yi da ne malaka na kabu ba kowane musu ya ci mutlaka ba su sun da su zai ke mukayyar ne ni gaskiya miji fahimta ya gani wani gaskiya wato bi mana di sai mafa hmm. wasu wa ga ina e kaya fi giwa ne hmm. wasu ga wani abin jirgin ko sai ko shaki ko sai ga wani kenan wani bai wa ga manci azaba lulluɓe ne ya eh, ba nasara ko yahudu ko radio a je factor na influence mm-hmm. eh? wacce je ba eh ba wuga amma influence e je manna baba wa ku mama wa ki ya mu lele ga ki towards forward ko laji ganewa kawa ake shiga jizugun da za ta shaga ɗaya. ummata ta fitura. amma mu ne ka babu ga ni ga musulmi babu shi madadin na wuce ba tun daga bubu ya lupe a ta da guta ce mi shaje mi shaje ga lokaci a sai jinji lokaci ya gani ba da abin wani jiya wani mi shan ana aisha radiyallahu na qalat دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار الذي أي عليك صلى الله عليه وسلم لو جنازة يجي زكا من الأنصار فقلت يا رسول الله لنعيشة يا رسول الله لتوبى لهذا ya fadda na ni ya ji zaka yi na jihadi na ko suru min afatir aljannati ya luji min ya luji shi hali jannajo lam ya'malu su'a akin da ta ta baro tun da riya walam yudriku ya tun da yoto man yuya ibn bani laji da bari ya ta kan dora rayawa aw gaira zalika ya aisha qala ni ga aw gaira zalika ya aisha aisha ndo ce da yau ga ne biye no wa ga yau ne ga da inna allah khalaqa lil jannati ahlan sai ta sai ta zaji je gunya aljanna khalaqahum laha ko hum fi asladi asladi abain sai ta da ne je boya aljanna to ai fi shi kuku ye ne man kajo wa khalaqa lin nari ahlan sai ti mazan wuci je boye no khalaqahum laha sai ti jaji wa hum fi asladi abain to a fi ta shi kuku ye ne man kajo babajo al arzaqu ajalu la tazidu wa la tanqusu arziki na so yake kaya zana da efo na shi ji zai ji wani ajiye na bina mace na kina an abdullahi bin mas'udin kala kalat ummu habiba ummu habiba kan allahumma ya sai ci mati'ini bi zauji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce ci lugwa mi fiyan wa maye ba mi ne yari sa sallam nan wa bi abi abi sufyan be to baba ye wi ne ya abu sufyan nan wa bi akhi muawiya be ye ji ne ye muawiya ne fa qala laha rasulullah alaihi sallam je ga innaka innaki sa'alti hakika wa Umu habiba wa baba bi so li a ye innaki kasra kaf na wani fata innaki sa'ati la li a jalib madrubati wa baba bi so kwe nya efo so kwa kani na fo uchi da kan yayi wa asarin mawtu'a gangani da asaru shi na shi rufa bikiyar ne ma ne na shi ga aji na ya zauna ne nan wa arzakin gani da arziki na shi maksu matin un gani la layu ajiyu shay an minha to ta diye lango ci bi kabla hilli ka mi lokaci na wallahi akhiru min ha shi an to ci ma lango ci fata ba da hilli zume lokaci ba walau sa'arkin laha da waka baba da ki. an yi afi yake ya sai cuya wa lafiya in gawa min azabin da daga azaba daina wa azabin filkaburi da ya kabari na ka na hairan lakin da alheri yau no ne yi kwado gawai ba na nawa ko a ne da ce guba don na kala fa kala rajin da rayu da shigar ya rasu lallahi ya fi ce alqiradatu wal khanaziru hiya mimma musikha alqiradatu biriji da yadda gishi wal khanazir yayin da kutu ji hiya mimma musikha inda mini ya aluman gocin na shi zawan gijayo sokwaci da shi sokwaci da ya ci irin wuce فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حقيقة الله نوتي وما زبنا لن يوليك قوما سيتي جزاجا لك يا أو يعذب قوما خطة جزاجا ذابني فيجعل لهم نسلا أتاتي مجا وإن القردة والخنازير حقيقة جريجي جنجني بوتجي kanu kabla zalika addabu kamin lokacin kenan wani ya jikin nan wani lawu ya ezubatar biya zaba ya gabari biya zaba ne ko? kenan na eza ba na oúnjẹ àlèrè gẹ́zà ní fújì sọ fúyà ọlá kpalo, ko? kẹ́ẹ̀zà gẹ́ ba ìpánu ohun ìta tí yẹn tún kíríkẹ́ o káàdì mú ti kpalo ìpánu lè kí ọ amma ga yi a ne digan efo ne zaji nan su kuka ni dukiya na wajen su kuka ni kaza kaza amma a ji zauna ni zan zage wa ga su kuji ba ku yawon ya ziki su ko mu ji lai faru yawon ne zaun ce su gunyi nan man ji ga gaje ce ki yi nabu ki fasara hadis na riga with a wuce gangani ne na ne an da ci ga za a kwaro ne ga ruwan sai ci ga albarka da rayuwu in ne ga jaje ya kama na sai ci ruwa in wanda guje eh, ya ni ko ya gigi ku yau ko an da ci maza a ni ne ya na sai ci kabun kadaro na ga yana ni kaya za ka zai ya ko ya fo na wuye fo ka zo amma wa da je ka zo wuce a dai goyi ka zo ya goyi wuce wuce a ka zo to da yi so to so a ce ka da mu bai ne obi a ji da wani man shiga gaji kaka ya tiya na naso to hadisin na bi injiniyan nan al'umma shi dan bane ce ta zanu ci je biri ce ta zanu ci je bogi ce ta zanu ci je kaza amma za su ne ce ci je biri nan a dai je biri nan biri ga ya da ya su mun shiga biri wuce kiyaye kama za wuce ne a a ka to biri ne ki hamma biya دعوت زي تاتي wa ba da منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت ya عن ya تاتي يقول سنة قوتun ga wuce shi da jiki a cikin sun yawo so qutun dubo kayu ta a zaba a azaba ta shalu qutun biri dubo kayu ta shugu jibiri azaba a da ci azaba ta shalu kino ta da shalu biri nan zai ji ta ci azaba ta shalu biri ganda qutun nan sai ki ka maja Ebo ise dele da kwasa leza wuce ga idiri na wele da ana na manihi. Kwayo. Hmm. Asali ne asali na ko, e zaga alama ya bici zadin ga asaro. Hmm? Ke mautu ato, ina e ayi bici anina, ina e wagon ga wani ko, efo na ji wa ji da ji wani sabu ka ne amma stampu ba wani wuga a jijin ajalu wuce zamani na wasai nan madurubacin na jiki nan na wudani nan mana auto ba ma ni wa biya ma ja tafudul maqadir lillah labar ya kadara yadullahu yubasu wal amru bil quwwa iza amai za foro yanzu kun yi gini da ka gbe ko, tuko ki kilani zai ma ma'a mula? na kan gbabe ko mara yi lugwa na gani a ɗin kaddara arziki na sufa ka yi nawa duk suna kata ta kombo ibogo da nunu ini da cewo ini bi da tuba ini bi zan? ini da dikanfo ini ajojo gundo jinabi da da dai onjo kawo 1000 yana ta gunwi no <laughs> wai bu da kawai lafa <laughs> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقى المؤمن القوي مؤمن وكان خير ودع الخير وحب إلى الله وما بطيت من المؤمن الضعيف مؤمن إنك إنك بمتنا وفي كل خير من دون مدى الهيري إيرس على ما ينفوك feji sai feji kodare tiye na gaji wa amfani nan wasta in billahi wa mu wa taimako bai sai ci wala ta'jiz wa mu na kama wa in asabaka shay'un yanda ci je wai fala taqul bai gaga law anni fa'altu da ni gaji kaza kana kaza wa kaza kun ga ta kaza bi kaza ma walakin kul wa daga ga qaddara Allah wa ma sha'a fa'al sai ta ka ina mabuna gujin fa inna law taftawa mana shaitan ya bane lawa ɗe da fiye shaitan ana wani ga wani da lopu wale wanda ki wada ya wasa wa eci zofibo ko mm. eliadu biyu wuya taki wunu ya wani yanayi fatin yau wani waji kiyo waji hani ebe na fatin gaba e na kasan gwacin ne ya ci wuce yobe sabuwa nan kaddara Allah wa ma sha fa'ala amma na tsoyi fatu wani waji na kele kaddara ya tsoyi ciganci amma na tsoyi fatu wani waje waje to zasa kula hun biye i'i waje yi ko waje yi wa sabu waji kazan waje wa wula da asibiti wewe yi ti dai wajibe yi ko wejuwala wai jiwu kaza wai je tosayu wai frustrator gwangwagen shawara na shi ya su yi ta gufi lai mutuna wa mutu wace zai ji mai jinan suna ga gida da ranya kaddara Allah wa ma sha'a fa'al wani fati na son yau na wadi ke wadi amma wanda ya zade a shishi ga ragoyen ragoyen ke

yi ba su kulle abdin alama mata alayi a gawushin doron da ke tafi yanu jihadi da tafi ubon an jabir na abdullahi na ansari kala sanitun nabiya a sallam ya kulma wani a nidigan yi ba su kulle abdin alama mata alayi wushin dondo a gawushin rai tafi yanu jihadi da tafi ubon fasali goro halakul ummati ba zuwa bi ba alaka ya al'umma na jagaji na wuce ya sashi bai sashi kin wani ga wayo alaka ga ji bai goye yi to bai doji ga alaka wuce da wuce da yo ko laji ko waje fahimta yin gare ya gabe da mm. ta an sadin an sadin don layi, sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yawmin min al-aliya alaihi sallallahu a wasallam in fe shi fon daga da ne ga al-aliya izmar rabin masjidi bani mu'awiya a na bici masallacin banu mu'awiya ga dakala wuce ga da faraka fi raka ta wuce jin sanna fi raka guba wa sallaina ma'ahu yace sallah bi annabi wa da'a tawilan annabi ci ba duwa lo ba su makala wuce gan. sun man sarafa ilaina annabi ci je wa ganci fa qala annabi sa'atu rabbi salatan mun bayan wuta bi su kai fa'atani sintaini ce ci guba la ya mi wa wa wahidatan ce ce ma ni la mi sa'atu rabbi mi ba ga ce ce mi an la ka ummati bi sanati sai ce ga jalu mai mi alaka gangani bai dagi ma aduliya yangi da dabwa madayagun alipata da alaka bai ni bo ba duwa da teci teci gajin nama fata ya ni wata altu make be an layulika ummati bil garaki teci gajin mai gani bai na ji da jama'a tufa ni shi nama ma wata altu make ba bi sai tibe Allah ya ji ala ba asahum bainahum sai tu ga lugwa kushi ko yin sun ta takanya abu ma fa mana ani ya sai man la kani wani hadisin na ebo na ni diga ni ba bi sai ti sai ti ga lugwa lumo mi sun ma so ko so ko ma la kan wuna wani ji wa garanti ji ji ga wado tsago yana ga amma wuna wanda zan ce je sulfani ya fahimya ya nasi عن وذيفة بن اليماني قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبساء صلى الله عليه وسلم يا ولا بما هو كائن إلا أن تقوم الساعة ينا لفرانا بفالك يعني نفى ما منه شيء إلا وقد إلا قد سألته hade da ba sai da ni ba da sai ci na illa anni amma mi je akika mi lam as'aluhu min ba be so ma ya آل alul madinati min min al madinati e tiya zunzuyan zai ci madina daga madina ba kuma ji gani ko zamani bi wani wagun ga wani ko zamani bi da wannan zai fi madina ga daga ba madina عن عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قال الذي صلى جاء صلى صبا وصعد المنبر أنا بشاق متمنبر فخطبنا وتجاوتبا hatta hadarati zuhuru har ku babu na zuhuru da bina fa nazala anabi caci fa salla ta salla zuhuru din sun masa'ada al-minbara anabi ta guta minbaro fa khatabana anabi ta jawo tuba hatta lasari da be sun ma nazala anabi ta ci fa salla ta salla din sun masa'ada da minbara anabi ta guta minbaro be fa khatabana anabi ta jiwo tuba hatta garabati shamsu har gidi a fa bi ma kana bi ci yayi labari yana janina wa ma huwa kainun to yana jina fa alamuna ahfazuna da na je ilimi ga mini bonan ngai zai ku fiti gana a shawa dai ga ka ku fiti mini ilimi budan wasu huma tamamu fa fafasa kullu hafizin imamu ja imamu rahabi rahimahullah عن شقيق بن حذيف عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر إذا بقي ابن عمر فقال وتجا أيكم يا فضل حديث رسول الله ذي من يبقوا حديث يعني بفتنة في الفتنة يتنى فتنة بو كما قال تمنى نبي قال قال مقا فقلت مقا أنا يقول فتنة قال وإنك لجريء وي وجزاء بني بوري يمعنى وي وبنك وي وبولدري wa kaifa kala ki ga gana qultu kala qultu ga sami'tu rasulullah wa na nabi ga fitnatu rajuli fi ahlihi fitneza na te biyu da gambo wa malihi da dukiyoyi wa nafsihi da rayuwi wa waladihi da yiwuyi wa jarihi da yi kafiru ha siyamu yana cin nan ga ya zunyo wasalatu bi salle wa sadaqatu bi sadaqa wal amru bil ma'rufi bi furuji bi tuguri wan nahi anil munkari bi kakayatin da fa qala fa qala umaru sayyidina umaru ga laysa hadha uridu uje ne me ga na fitina ne me ga wani fitina ne je za ye ba da yi ni ko fitina ne je za be yi ko fitina ne je za be duki ne ga me dinufiya fitina ne me ga na inna ma uridu lati tamuju ka maujil bahari fitina na me ji ni sinu ga fitina na se da zaki fitina na se gashe ba ke mi na je du we jino qala ngan fa qultu ma laka ya amiral mu'minin sayyidina umar kito ga fitina irin wuciyo inna bainaka wa bainaha baban mugulakan tsakani wa ga fitina wuci ya ko wuci su suci qala afayukassaru afayuksaru albabu am yuftahu in ko wuci a in kashi a in ko wuci a bun ba kashi a dike qala qala qultu la bal yuksaru in ko wuci a bun ban bi bayan ko wuci mai wani sayyidina usman ko mm. kala hmm? zalika ahara an la yughlaqa abadan na waji dace wadira bani a turiya kala fakul na da uzaifa yake ga uzaifa gan halka na umaru ya alamu min al-bab nga sai na umar un ɗe da ne ɓakowanci nan ɗe ɓakowanci ye kala na'am ga ɗe kama ya lamu an na duna gadin allaila kemi na sai na umar ɗe ka ne su ya shi da ba tsakani na bai sun wuce nan a tun sai na umar ɗe ne ya kowanci nan ne hadastu hadisan laisa bil agaliti ni ba hadisi yu hadisi mutum je ya gigija agalitu ya e gane shi a sai gauma hadisi daidai wani قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب أما يفي ودوني يعني حذيفة غير زوسي فقوة جونا فقلنا لمسروق سلو يتيغا مسروق غنوغا نو حذيفة غن فسأل حذيفة تيغا وتيغا حذيفة غن فقالت يا عمر سيدنا عمر إما أنا سيدنا عمر وكو أتى سيدنا عمر لنا جالي بن زير sayyidina usman sayyidina usman sa abiji kiyo a yawon sauwu ma a dai na gaiwu sayyidina usman zo zaku ba na a dai gaiwu wa zo ki a jin next gancho so mi ce mu sun sai lamu ki ya mutu ne ba ta gaida ta ce mu sun ba sai da word direct wato da yana zuwa da kalmat na jiri min ashrati sa'at min ya lamu ya عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا قال لا تقوم الساعة أنا لكيانك حتى يحفر الفرات hali nuwan ne ga furatu ciki iraki na ya tsira wafe da yake an jabalin min zahabin da bayan faci na yi zinari yana ya tattilun nasu alayyi ya da ya fiye gudu fiye wudo ẹgbẹ́ kíbo ẹwàgá na fátíyẹ dínárì annabenin fayin kutalo min kulli mi atin tis'atun wa tis'una takare zashi sun dundu aga zashi sun jinniwu waya kulu kullu rajulin minhum zando mina ma fe gan la'alli akuna ana allazi anju mele yanzu mele ga mi ga gawo pẹ̀lú láti gánewa pátí ti ṣi pátápátí ó ti rí

عن وزيفة بن أسيد عن وزيفة بن أسير الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا عليه صلى الله عليه وسلم في عبد البعيد يعني ونحن نتذاكر يمفي يفي يفي بكعتي يفي كونغجي فقال عليه ما تذكر ما تذكرون كيجي تيوري قالوا أغنى ذكروا الساعة يتوى القيام قال عليك إنها لن تقوم ترون قبلها عشر, عشر آيات كان علي تاشن كياما نعلي تاشن كياما سيالي علام بوي فذكر الدخان أنا بتشتون نوية كان علي تاشن كياما ننوى بدنو والدجال دجال ما داتيا والدابة دابة ما داتيا dabar da wuce gaman doki gauyi rakunya ne bisa ubejiyar rakunya ne su ko? ko akai na lam da bataminan ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun wa tulu ash-shamsi min maghribiha la latiye gidi ba nan wani lona wa nuzula isa ibn maryam ibn maryam gan da cici ya ne bi isa ne je maryam na alayhi salama sha ne bi salatu wa ya juja wa ma juja da ya juje da ma juje wasala ta taku zofin gangani da alhasfu kí n hasfun bil mashirik kí n yà kafa wa hasfun bil maghrib eyi lo zun be ma kin ake be fi azo wa khasfun bi jaziratin arab kin ma ke fi wa akhiru zalika karshen shi fata masu kun narun ina takhruju min al-yaman na tiya da kiyan yaman bona taturudu nasa wa fen ya zawangije ila mahsharihim da da ne ga mahshar na bana na sashi yake ruwa hadisi ga mahsharihim ba wani ga kin ya sha mu za da fi riwayatin ruwan da ci magana un biya ga wai'u tulqan nasa fi bahar har tu babu na zan da ci a dani ne ci biyo a da da ya fi fiye dole wariyun tulqan nasa fi bahr ko eh eh wasin ya zaje ya zan da ci da ya fi ya dogo yaman kinde ga yaman da ne ga yaman yoni di yami wan yaman ya sun'a yo Alfitna fitnatu min al fitina daga mashriku wa tiya babu yadin ba mashriqi ba wannan sai biyan sai biyan iraki يقول بلاد فارس يقول عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستقبل المشرق قونا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال ما يجي يقول على جيل الاتيانا إلهي فيقول عليه بقى ألا إن الفتنة ها هنا للا فتنة جدا هنا ألا إن الفتنة ها هنا للا فتنة جدا هنا من حيث يطلب قرن الشيطان لقد gobe ya ta ya latiyana an aisha ta da bana na aisha wangan سميت رسول الله وانا عليك صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار يشبي يشبي باكيده واغوغا حتى تبد حتى تبد اللات والعزى حتى جبوتا بلات بالعزى فقلت من يا رسول الله يا تكن سيتي ان كنت لازم حين انزل الله من فعل كاكو يكاكو نسوكوتين آية جيغا والذي أرسل رسوله بالهدى لا يسنى تتشوكنا بباوينا ودين الحقي da addini ya gaskiya na yin zirahu ala jini kulli ya e bula wulutu ta cin addini wa benin walau kari al mushriku na ka mushriki gane ko an zalika ta man kedin na gumina qala inna inda sayqulu min zalika ma sha Allah ko nawa dubo na ba sai su mai ba su lawuri han sayi ba ta sha kun yace wajen jin ba ci gancin fatuwafa kullu man kulla man fi kalbihi misqalu habbati khardalin min iman yace wuce daga ku dan dondo na ga ibn misqal ya zarra iman da ya koyi bona mun daga yi wuce ne wa sai jiki a sai jahili fa yabqa man la khaira fihi da ya bi ke fi jona da ya da ya rijana sayarjiuna ila dini a ba a tiyaje ba da dini yanda kwaji ya ci zaje ne ya kwaji tashin kiyama da kiyayen ana biyo da rasa rabbi Allah wa annu qala ga annabi sa sallu rabba da al-islam gariban musulunci ta ta ga wa sayaudu gariba mun ga ya bashi ga fatuba in mafadna lil ghuraba ya ya gashi wa annu no ya ga a ga zai ji yara ne da ga an yi nan وعنه أن رسول الله لما بعد يقول لك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة a ji tashin kiyama hatta ya mura rajulu har da ba ja bi gomin bi kabri rajuli bi kabari na hannuci sai ya kulu ta ga ya laita ni makano da ya ga da ya ga mi ga yi da su ci dalina ibn fitina na ce ci an gaggan Allah kiyaye wa anu aidan qala annabi sallallahu alaihi wasallam ga qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi biyadi da kuti bai sun rayu da guba ne la tazhabu dunya a ija cingwari ma na kami dai zuwa a ta fa ijana hatta ya mura rajulu ala alqabri sai da ga kabarin da tinga ya tamarragu alaihi wa fi ki kabarin wuce Waya kudu kulu tagan ya laita ni makana sahibi هذا القبر da aya ga gani ga ci da nayin zai gu kabarin nan ba ajajin zuwa da duniya ba yi tsaba da ne. da ce ba na gaji kiyo galu jin da bayani bo wa adu aidan qal qala rasulullah ga sa sallam ga wallazi nafsi bi yadi ga kuti bai tana mi da guba ne da ya ci yanna ala nasi zaman zamane biya sa shi donare la yadri qatilu zanawu zanake fi ayi shay'in qatala yanoto zanwo ci wuna wala yadiri limakutul zanen mawunan wuce maɗe ala aishe yin kuki ke wasu ji a ci wuyan wuce ma. wani aidan kala ga a sa sa'a sallam gan wallazi na siri ya digi je kuti bai na rami da gubo ne la ta zagu duniya isha ku kiyabu iya isha la kiyabu hatta ya ci alan nasu mu har ya faru biya ga an gishi la yadiri alqatilu fi maqatala zanen zanen ɗe enu a ci wuna walal maktulu fi makutila zana ma wuna wuɗe na mutoji a ci wuna kila faƙila kai fa yakuru zalika a hannun bikin da ramci gashi a shagarar kala hannun ga alharuju ya alqatil wal maktul fi nari to da na wula to da na wula bata yana ba shi wa anu anna rasulullahi sallallahu da, wasallam kala annabi za a sallam ga la taqumu sa'a a ji tashin kiyama hatta yaqatil al muslimuna al yahuda sai musulmi ga ku yahudi shi sai yaqtuluhum al muslimuna musulmi ci ma gwa hatta yaqtabi al yahudi yahudi ta da so ni wara al hajari wa shajar guzume cigman gan zume takun da cigman alhajaru takun a shajarci cigman sai ya kunu alhajaru taku cagan awi shajaru ko ma cigman ga ya muslim ya muslimi ya abdallah ya wuyi zako ha za yahudi harfi yahudi na dana zuman budan fata ala faktuduhu biyo gaji wa lawowu in illa garkar da gwaci mai garkada fa'in na gumi shajar yahud yabo na mini ya ci bayan yahudu bujan ana bi da rasa rabi Allah wa anu an nabi sa sallam kala a nabi ga la ta komu sa'a a ji tashin kiyama a na alkiyami can hatta yi ba asa da jalu na kazabuna sai za na ji da jalu shi na shi kamar na sun shi na karibun min salafina na sha muke zazma wannan kulluhun bata ya zuɓo mu ɗaya e, dagagan annahu rasulullahi ga a yi tuciye tsoci fasari goro zikiru dajjal wa fatu wa mamahu ya tuye dajjal gangan da sifu yin biya na famba gangan biyu ko yana dagan gani biyu yi nan an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara dajjala ga ni isa sallam hutu dajjaliye bayyana zahara na yin nas kakani ya zawa an gisho faƙala a nabi da inna Allah ta baraka wa ta'ala lalle sai ci na wacce ma zaɓe nan yi sabiya a wara sai ci wuce yan yuda ala wa inna al dajjala a awarun lalle dajjalu mai yan yudo al-ai awarul aini yumna ka anna ka anna ainahu to a ga eye eh, dajjal ina batun tafiya ina biyu yau na jiki nan na santa nan an anas ibn malik qala qala rasulullah ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min nabiyyin aja dondo dabwa illa wa kad an zara ummata hula a waran kazzab illa a face wa mushi ya gargaji e tiye zane je ya yi mai gama na zuci nan gai da jalo ala inna huwa a waru lalle da jal e ya yi do wa inna rabbakum laysa biya a wara ce ce mu ya yi da maktubun baina ainihi aka ba sakane ya guba bai da jalo aka ba ya guba ga kafara wa anu aidan anna nabi Allah sallallahu qala daga baya na so gajin ga ni digan ad-dajjalu dajjal maktubun baina ainihi kafara ai kafirun يقول الدجال هكذا وكفر معنى كافر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام Allah ألا أخبركم عن الدجال yawa gami ya labari ya ce da jaribuwa hadisan ya zana ma haddasa wun na biyun kalmabu ala ji anabin na ba zahir wuce ya ce da jalu ya jama'an jina anabin dondo wani la'adu mushi won a yin shirin yadda jalu amma to anabin wuce wasu yawon a tun da jalu kuma sai eh, eh, da jala tiya amin sai ta tiya alumai sai karshe ya luma ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu amma annabi gam ya ga gano ciyayi nan na annabi ne bi bata ce ga yace da jada hakum ya jama'a ya nan gai inna a awru da jada ya yi wa inna hu yaji'u ma'ahu nisful jannati dajjalin nan wa bibiye gani biyun cewa da jalin janna wan nari bi ina ya kulu innaha janna ina jalin hu ya li jannana hiya na naru gai ina wa inni anzartukum bihi mimma me je gargade kiya da lamari da jaye kama anzara bi nuhun qawmun tunna nabi wa alayhi salamu lu jama'i ji gargadi nan sai insha Allah ta'ala ga kafi ya wannan ba ne ga je je nan sai sha na duya ba ne ga ci bici nan sai ki fadi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen ganda jali gutaci za yi yawon ga kan gani annabi gutaci su a dushen wuce gaga ya ce da jali gogo ku yau ku? na to zane wuzane to zane atina idan ta kal muslimani bi sayfayhi ma muslimu ba ga gungan gani da yaji kwani fal qatilu to zana zana wal maktulu to zana wuna finnari samu baba fina ga ne bi kila zana zana zana ga dane ni wewu zana wuna suku anin ga yin nauka nari fa alaqati sahibi mutso ibe ni yawa wu mutso ibe ni yan mu yawu jama'i wuji mutso ibe ni yawa wu zanaga

ìyáwó ṣe ṣe jíráàlì náà náà lé wọ́gá ní mọ̀ pọ̀ kẹ́ kílọ̀ hmm. tí ó náà ǹgẹ́ jíráàlì náà lé láàdé gíràdì láàdé gíràdì kiri kiri wa láti wọ́gá ní ọ̀tọ́ ní ìgbẹ̀ fún gaskiya dai wa shi zaka zo ko a dai wa shi zai ni kaze ko a dai wa shi zai fuka ne? ba ga ga grand key genesis ne na jo a daga kirki gangan justification wanda na fushin na biyan na ba ta madabu na gadi kino na ga wudu jin ga malamin usula sunna dibudan wa nara tarkul kitab fil fitna ina kida sunna buda yazu zabi yakun zamane fitina wal ilmu inda Allah